sakamakon wasannin da aka buga na Premier League a kasar Ingila wani shekara 2016 zuwa 2017 mako na 23 jiya kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta sha kashi a hannun Watford inda Watford ta bita har gida ta sha ta biyu da ɗaya. Bodolin kuwa ta doke Leicester City ne da shi ɗaya mai ban haushi. Sunderland sun ta canjara tsakanin da Tottenham babu. Swansea City sun samu nasara kan Southampton da ci biyu da ɗaya yayin da Middlesbrough middlesbrough wata tashi kunnen doki da west bromwich kwallo ɗaya da ɗaya afc bournemouth wata ta kashi a hannun crystal palace ne da ci biyu da babu liverpool ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da chelsea a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta West Ham United da Manchester City da misalin karfe tara zaura kwata da dare. Manchester United kuwa za su buga ne da kungiyar kwallon kafa da Paul City yayin da Stoke City za su fafata da Everton duk za a yi wasan ne da misalin karfe tara na dare agogon Najeriya da Niger da kasar Chad. A can kasar sen kuwa Atlantico Madrid ne za su ke tare ne tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a gasar cin kofin kofa da rai na shekara dubu biyu da sha shida zuwa dubu biyu da sha bakwai a matakin wasan kusa da na karshe semi final. A karan farko za a buga wasan misalin karfe tara na dare agogon Najeriya. idan muka leƙa nahiyar afirka kuwa bangaren gasar cin kofin kasashen afirka afcon na shekara 2017 wanda ake yi a kasar gabon a wasan dab da na karshe semi final a yau kungiyar kwallon kafa ta burkina faso za ta ta da kungiyar kwallon kafa da kasar Egypt da misalin karfe 8 na dare a unguwar Najeriya. Burkina Faso dai ta samu nasara zuwa wannan mataki ne sakamakon nasarar ta samu kan kasar Tunisia da ke biyu da ɗaya a wasan da suka yi na kusa da na kusa da na karfe. Ita kuwa kasar Masar ta doke kasar Kamaru ne da ci ɗaya mai ban haushi kafin fitowarta wannan mataki. A tarayyar Najeriya kuwa bangaren wasannin Premier League na bana na shekara 2016 zuwa 2017 a yau za a shiga mutane za a shiga mako na biyar ga yadda wasannin za su kasance kungiyar kwallon kafa ta sunshine star za su ta da mountain of fire yayin da abia warriors za su karbi bakuncin gombe united nasarawa united kuma za su mutane da plateau united a kan nasarawa Elkanemi warrior a Maiduguri za su fafata da Eyimba Akwa United za su buga da Remo yayin da neja tanadu za su karbi su Katsina United. Ifeanyi Uwakwa za su buga ne da Enugu Rangers, zobi su za su fafata da Wigan Warriors, kudin sa za su fafata da Rivers United yayin da Kano Pillars za ta molanci za ta molanci Abubakar Bukola Saraki a nan Kano din. Za a buga wasan ne da misalin karfe hudu na yamma a agogon Najeriya. idan muka dawo bangaren saye da sayarwa na yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yayin da aka rufe saye da sayarwa yan wasan kwallon kafa na duniya na kakan wasan bana na shekara 2016 zuwa 2017 kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta kammala sayan dan wasa mai suna nabil kabais ɗan shekara 15 daga kungiyar kwallon kafa ta valencia na 'yan kasa da shekara 16 tsohon dan wasan arsenal emmanuel adebayo dan shekara 32 ya rakaba hannu a kungiyar kwallon kafa ta istanbul bateksek yayin da lucas silva ya koma club dinsa na rosero bayan ya kammala zaman aro na watanni 18 a kungiyar kwallon kafa ta real madrid da ke kasar shi kuwa demba ba ya koma tsohon club dinsa ne bateksa a matsayin aro daga kungiyar kwallon kafa ta shanghai shanghua na kasar china ya yarda ya ki amincewa da ya koma Marseille yayin da Alexandra Fatou gwanin shekara 27 ya koma kungiyar kwallon kafa ta Quinjan daga kungiyar kwallon kafa ta Valencia kan kuɗi euro miliyan 18. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ce kaftin din kungiyar wayar Rooney da Ashley Young suna nan a Manchester United har zuwa karshen kakan wasan bara. iya bala na Juventus ya ki amincewa da ya zo kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da iya bala ya ce ya gwammace koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ko kuma Barcelona. Arsenal ta amince da sayan mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta Roma mai suna Costa Manolas a kan kudi euro miliyan hamsin da biyar inda za ta ba da shi aro wa kungiyar kwallon kafa ta Gailo Rossi har zuwa ƙarshen kakan wasan bana. ɗan wasan Super Eagles mai suna Adio Odion Igano ya koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta ya Yatai na ƙasar China daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Watford akan kuɗi kan miliyan ashirin. lafiya.